masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin ma dai a yau zai leƙa can ƙasar rasha ne inda aka shiga matakin wasan dab da na ƙarshe a gasar kofin duniya da ke gudana kuma yanzu haka ƙasashe hudu suka rage a wannan gasa to kowace ƙasa ake ganin za ta kai bintanta har ta lashe kofin a bana? Kasashen Ingila da Faransa da Belgium da kuma Croatia sun yi wata su zarra bayan sun tsallake matakai uku a gasar cin kofin duniya da ke gudana a Rasha, inda a yanzu kallo ya koma kan gwagwarmayar da waɗannan kasashe hudu za su yi a matakin wasan dab da na ƙarshe, kafin daga bisani a samu biyu daga cikin su da za su fafata a wasan ƙarshe har kuma ƙasa ɗaya tal talashe kofin duniyar a bana. Abubakar Alhassan Usman mai sharhi kan harkokin wasanni ya ce babu shakka waɗannan ƙasashe sun ba da mamaki musamman ma idan aka yi la'akari kan yadda wasu manyan kasashe da ake ji da su a duniya suka tarkata ina su ina su zuwa gida wannan jadawalin na gasar cin kofin kwallon kafa na duniya ya nuna cewa lalle kananan kasashe sun taso kuma sun kawo karfi dan in ka duba mafiya yawancin kasashen da suka fita daga cikin wannan jadawali za ga manyan kasashe ne wanda ake ji da su a duniya a harkar kwallon kafa kamar irin su brazil irin su brazil germany su argentina duk sun fita za ga kasashen da suka rage din ingila kadai ce kasar ingila wanda za a ce ta ba da himma a kan harkar kwallon kafa dukkan za ka kasashe ne masu tasowa irin su croatia irin su belgium eh, sai faransa to faransa da ingila su kaɗai ne masu ƙarfi amma duk wata ƙasa da ake tunanin za ta iya ɗauka kofin to da gaggawa ta ɗebi kanta ta yi waje mm. to wai hakan ya ba ku mamaki kamar yadda ake waje da waɗannan manyan ƙasashe ya ba da mamaki abin mamaki ne ba abin mamaki bane abin mamakin shine irin wato 'yan kwallon da suka kai suka tafi hmm. da su shine abin mamaki ganin sun fita a irin wannan rukuni hmm. amma abin da kuma sa ya zama ba abin mamaki ba shine da yake mu muna harka kwallon kafa sosai muna bi duk inda ake buga kwallo inda ya kama daga league da ake buga na shekara-shekara hmm. da kuma duk wani activity na kwallon kafa muna da muna da basira akai to ya sa mun gane cewa eh lallai ƙananan 'yan wasa lokacin su yayi da ya kamata su ma a basu wuri su takata su rawar ganin to wani batu na karshe da zan so mu tattauna shine kamar ita rasha da ta karbi bakuncin wannan wasa shin ya zaka kwatanta wato rawar da ta taka lura da cewa ma kuroshiya din ma sai da suka kai ga bugun fanarci kafin kuroshiya ta cire ta wallahi rasha sun birge sosai warrai da gaske mm. in ka kula zaka ga basi ba wanda ya kuka da an cire su saboda su da kansu basi tunanin za su kai wannan matsayin da suka kai ba ba zai yiwu dan rasha a matsayin rasha a kwallon kafa rasha ba wata kasa bace ta kwallon kafa eh. a ce irin su argentina su germany su brazil duk suna waje su kuma suna cikin wannan jadawali hmm. wannan abin aya ba musu ne sosai gaskiya tarihi ya nuna cewa ma a karan farko kenan cikin shekaru 48 da suke zuwa matakin kwata final ka ga wannan shi ya nuna cewa eh, lallai su sun shirya hmm. ai shiri ne yake kawo irin wannan hmm. an ɗebo yan wasan da ya kamata su zo su wakilci kasa kuma su zo sun wakilta ba mara da kunya domin ba su zo sun zubar da mutuncinsu an cire su daga jadawalin farko suka kwalfayi suka je jadawali na biyu suka kwalfayi a jadawali na uku aka cire su kuma a jadawali na uku sai daga bugun da kashe mai tsaron gida sannan suka bada to kaga wannan shi nuna jajircewa su da irin duk wanda ya kalli kwalan da suka buga hmm. ka san lalle rasha sun yi kokari abin a yaba hmm. musu ne da irin abin da suka yi kwarai da gaske to kila ko cire su din ba zai rage wa gasar ta goma shi ba kila ta fannin tururuwan mutane da ke zuwa filin wasa kallo tun da kaga a kasar su ce a ba zai rage ba ai baya rigewa ai in ban manta ba a wancan wato gasan cin kofin duniya da aka yi an cire brazil ina ga a mataki na biyu ne wannan bai hana cewa a cika stadium ba saboda ai already kwallo ta riga ta shiga zukatan mutane an sai da ita jama'a sun saya To a gobe talata ne Faransa za ta cire ni da Belgium wasan da ake ganin zai matukar zafi lura da zaratan 'yan wasan da aka hada a kowane bangare sai kuma croatia da ingila da za su bar jigumi a ranar laraba to a game da yadda za ta kaya tsakanin kasashen nazanta da nafiu kabir kaura mai sharhi kan harkokin wasannin kwallon kafa a nigeria. a gaskiya a yanzu dai inda wasan take tsakanin faransa ne da belgium ne suke da dama kuma sai gashi kuma ya haɗa su inda ma misali a ce daban-daban ne raba su sai a iya cewa to ai tsakanin su za a samu wani cutu dole sai ɗaya da ɗaya yanzu na'am to kamar yadda kuma ake ta faɗa ai da Croatia da Ingila sa'a ne ke tafiye da su to gashi sun haɗu sun mu gani waye yake da wazo ya fi waye yake da sa'a din hmm. kamar croatia su da denmark ai kusa a ce rabo ne yasa suka suka zo dan sun samu dama suka watsar da dama kuma to Allah ya sa dai da yake za dai su zo wajen nan ne sai ga ga su dai to sai dai yanda aka kare dai gaskiya a yanzu saboda abinda mutane suke ta predicting suke ta ganin zai faru a shi an zo gaba ɗaya ba haka bane <laughs> sai abin da muka gani dai to yanzu kai misali idan aka ce ka jeranta waɗannan ƙasashe wato kamar wadda fi kwarewa a cikin su daga wacce za ka ɗauko daga sama zuwa ƙasa eh zan fara ɗaukan France mhm. Faransa sai Belgium sai Ingila sannan Croatia so wannan dai na nufin cewa ko dai faransa dai ko belgium ɗaya daga cikin su ce ake kyautata amma kuma eh ina ganin to yau wato duk wanda ya doke ɗaya a tsakanin su biyu hmm. faransa da belgium to gaskiya a cikin croatia da ingila ba mai iya tare ta saboda kasashe ne da suka yi karfi ah, sosai kuma suna da yan wasa manyan yan wasa ne hmm. kaga su misali kamar ingila yanayin yadda suka dinga cin wasannin su ma hmm. abin akwai sa'a akwai abin da ake kira set pieces na kwallo haka irin set pieces a kawo kona ko wani eh. to irin wannan haka suka amma kwallo da za a open play Eh. a bude wasa a buga a buga ba sa ba sa irin ba sa tabuka ban arziki DMC mm. ka gan ka duba tun daga farawan su mm. penalty penalty corner corner corner haka da haka suka yi ta samun nasara suka zo hannun inda suke sabanin yadda ake san a ga kun tattaba kwallo tun daga gida har ku gangaro ku zo ku zira misali to tsakanin su da Croatia nan in dai ranar wasa za ta za ta yi halinta mm. to gaskiya ba zan ma ce sun fi karfin Croatia ba in dai a ce wai yan wasa ne da za su buga da kwazo a buga ta ƙasa gaskiya dai sun yan Croatia nan akwai su mm, suna da 'yan tsakiya wanda za su iya can sauya wasa yanzu misali ka ɗauki ƙasar belgium in ka duba dukansu su mutum goma sha ɗaya na mm. mutum biyu ne ba sa buga premier league mm. mutum tara da suke fara musu wasa dukkansu a premier league suke buga har coach nasu a premier league ya fara aikinsa ya yi kusan mutum biyu a premier league sannan ga assistant coach din su Thierry to ina ganin kowannen pattern din da suka ɗauka suka ce to ba za su yi amfani da idea guda ɗaya. to misali kaga Premier League ana ball ne da kwazo sosai kowa yana sa jikinsa kowa mm. ba ta fito ne to watakila wannan maybe daɗe wanda suka yi suna bugawa tare shi ya sa suka samu suka saba suka gane cewa oke to ga fa irin wasan da za su yi wasan da za mu yi to shi ya sa hmm. abin sai ga a faɗi tare a mutu tare alal misali idan muka ce mu ɗauki wato 'yan wasa to a matsayinsu na ɗaiɗaiku hmm. kaga kaman a faransa zaka iya cewa akwai irin griezmann kamar a belgium haka akwai irin lukaku kamar a croatia zaga akwai modric a ingila suna da hurricane waɗannan zarata ya za ka kwatanta rawar da suke takawa da kuma wato irin su ronaldo da su messi to watakila misali in ka duba shekaru da suka wuce in za a yi maganan kwallo sai duka da an ce ronaldo messi ronaldo hmm. messi to watakila wannan challenge in ne ya zo musu to ya za a yi mabari bari wa'annan sai dai a ce su ne su ne su ne su ne hmm. ka duba harken duk abin da ya dinga yi musu yayi a mali shi ya zo ya ci gaba da yi a ingila bai hmm. tsaya daga nan ba shi kan shi modric da kake magana hmm. ya kasance kamar wata zuciya shi ma na mm. madrid wanda idan madrid na wasa mm. idan dai har madrid zai motsa a wasan ta da shi eh. to sai ka ga bambanci to haka shi ma griezmann na atletico wa annan matsayin ronaldo da messi a garin su mm. to su ma wannan matsayin suke a nasu garin mm-hmm. shi yasa duka gaba daya an dauki misali kamar nauyin atletico wani fa da kai muke muka dogara muka dogara sai yasa to ina ga su ma suke kawo iya kokarin su na ba za su ba da kunya ba masu iya magana kan cewa ba a sanin maci sai miya ta kare. To kafin dai mu karkare shirin bari mu koma ga Abubakar Alhassan Usman don jin yadda aka samu gagarumin sauyi a gasar ta bana idan aka kwatanta da waɗanda aka gudanar a can baya. Sauyin shine wannan na'ura wacce take kula da wato yanayin kwallo in ta shiga. Wato VAR kenan mai taimaka ma alƙalin wasa yanke hukunci. mai yawa mm. taimaka wurin yanke hukunci gaskiya ci gaba ne sosai a na gaba tana hana magudi mm. da son zuciya. domin su waɗannan alƙalan wasan da ka gani mutane ne wanda dole sai ka ba yadda za a mutum bai suna faɗa sai ka akwai inda ka fi so to daga lokacin da aka ce akwai inda ka fi so ko yaya wannan soyayya sai ta nuna ko ya da ka kai da dannewa ka tabbata kai adalci sai ta nuna mm. to shi wannan bidiyo a tsare fai din bai yiwuwa a ce da kai da kake ɗauke fili da kai da lasma ɗinka in ra'ayin ku ya zo ɗaya eh. wanda yake can cikin ɗaki yake eh. kula da ku a kan na'ura mm. ra'ayin ku ya zo ɗaya da shi to ya rage wasu magudi da wasu abubuwa da za su iya kawo tension da tashin hankali a kwallo mm. to gaskiya an samu sauyi sosai kuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international ni abdulrahman kamba amurke cewa mu huta lafiya